Abin da ya shafi komawa karatun boko a nan makarantar mu yau da sati ɗaya kenan da muka shirya saboda har ma jadawalin tsarin ɗaukar darussa mun ƙare shi. Mun yi tsarin ajujuwan ɗaukar karatu, mun shirya azuzuwan abinda ke nuna cewa a halin yanzu ina iya ci muku mun shirya tsaf domin komawa karatun boko na wannan shekara ta bana da zai soma litinin goma sha tara ga wannan wata na satumba. Sannan kuma ina tabbatar muku cewa tuni mun samu kayan karatu tun farkon wannan wata. sai dai ina ganin abin da ya sanya aka ɗage komawa makarantun boko shine ganin cewa da kammala sallah abu ne mai wuya a samu ɗalibai su koma makaranta don haka ne aka ɗage ranar komawa makarantun boko sai goma sha tara ga wannan wata da muke ciki. Sannan kuma ina kira da ɗalibai da su halatta ranar Litinin mai zuwa domin ranar ne ake rarraba kayan karatu. Washe garin komawa makarantun boko a nan makarantar mu ta municipal za mu soma karatu gadan-gadan kamar yadda muka tsara abin da ya shafi sabbin ɗalibai su ma a nasu bangare mun tsatsara su abin da ke nuna cewa har da sabbin ɗalibai za su soma karatu a halin da muke ciki kuma muna da Nous n'avons aucun problème d'enseignants, aucun manque d'enseignants pour l'instant. En tout cas, suffisamment nous en avons.